Hausa Basic Course, Unit 8, Basic Sentences. Barka da aiki Sale. Barka da aiki Sale. Yauwa, barka ka Yauwa, barka ka Zan zo. zan zo gobe gobe zan zo gidanka gobe da rana zan zo gidanka gobe da rana za ka zo za ka zo, kai kaɗai za ka zo, kai kaɗai za ka zo, ina zato, ina zato, mata, mata. matata matata za ta zo za ta zo ina zato matata ma za ta zo ina zato matata ma za ta zo Wa. Wa. zai fara zai fara zuwa zuwa ciki ciki cikinku cikinku, wa zai fara zuwa cikinku? Wa zai fara zuwa cikinku? Za mu zo, za mu zo, tare. tare za mu zo tare za mu zo tare ya shirya ya shirya a shirya a shirya abinci abinci a shirya muku abinci a shirya muku abinci amma amma yawa yeah, yawa da yawa da yawa ba da yawa ba ba da yawa ba E, amma ba da yawa ba. E, amma ba da yawa ba. to sai kun zo to sai kun zo grammatical drill grammatical drill 8-1 future wace rana za ka dawo sauka wace rana za ka sauka zo wace rana za ka zo shirya wace rana za ka shirya fara wace rana za ka fara که wace rana za ki fara? Mu Wace rana za mu fara? Ku Wace rana za ku fara? ni wace rana zan fara shi wace rana zai fara ita wace rana za ta fara wani irin abinci matar Musa za ta shirya? Halima Wani irin abinci Halima za ta shirya? Matarka Wani irin abinci matarka za ta shirya? uwarsa wane irin abinci uwarsa za ta shirya mamman wane irin abinci mamman zai shirya kai wane irin abinci za ka shirya? Ke, wane irin abinci za ki shirya? Ƙarshe nawa masinja zai dawo? Mamman. Karfe nawa mamman zai dawo? Uwarta Karfe nawa uwarta za ta dawo? Yaronka Karfe nawa yaronka zai dawo? ‘yarka. Ƙarfe nawa ‘yarka za ta dawo? Zai dawo da wajen ƙarfe bakwai. Biyu Zai dawo da wajen ƙarfe biyu. ita za ta dawo da wajen ƙarfe biyu. Tara Za ta dawo da wajen ƙarfe tara. Su za su dawo da wajen ƙarfe tara. Wane irin ƙarfe za a ɗauke? Halima Wane irin ƙarfe Halima za ta ɗauke? Musa wani irin ƙarfe Musa zai ɗauke? Ni Wane irin ƙarfe zan ɗauke? Ku Wane irin ƙarfe za ku ɗauke? Su wane irin ƙarfe za su ɗauke? Kai, wane irin ƙarfe za ka ɗauke? Mu, wane irin ƙarfe za mu ɗauke? Ke. wani irin ƙarfe za ki ɗauke? Wataƙila za a yi sanyi da dare yau. Taro Wataƙila za a yi taro da dare yau. Aiki watakila za a yi aiki da dare yau. Su Watakila za su yi aiki da dare yau. Ita Watakila za ta yi aiki da dare yau. ni watakila zan yi aiki da dare yau uwarta kaɗai za ta zo gobe Musa Musa kaɗai zai zo gobe Halima Halima kaɗai za ta zo gobe. Masinja Masinja kaɗai zai zo gobe. Yaro Yaro kaɗai zai zo gobe. Ma'aikaci ma'aikaci kaɗai zai zo gobe. Ma'aikata Ma'aikata kaɗai za su zo gobe. Yara Yara kaɗai za su zo gobe. Dabbobi dabbobi kaɗai za su zo gobe. Za mu zo taro gobe da rana. Ita Za ta zo taro gobe da rana. Halima Halima za ta zo taro gobe da rana. Sale Sale zai zo taro gobe da rana. Halima da Sale Halima da Sale za su zo taro gobe da rana. In the following drill, the sentence given is to be put first in the negative, then in the future. Na manta an fita da dabbobi. Na manta ba a fita da dabbobi ba. Na manta za a fita da dabbobi. Wataƙila matata ta fara aiki. Wataƙila matata ba ta fara aiki ba. Wataƙila matata za ta fara aiki. Sun dawo wajen ƙarfe biyu. Ba su dawo wajen ƙarfe biyu ba. za su dawo wajen ƙarfe biyu. Masinja ya dawo da dokinka. Masinja bai dawo da dokinka ba. Masinja zai dawo da dokinka. Wa ya ɗauke ruwa cikinku? wa bai ɗauke ruwa ba cikinku, wa zai ɗauke ruwa cikinku, ta shirya zuwa Amurka, ba ta shirya zuwa Amurka ba. Za ta shirya zuwa Amurka. Grammatical Drill 8-2 Pronoun Review Na dawo da matata. Yaro Na dawo da yaro na. Uwa Na dawo da uwata. Doki Na dawo da doki na ’ya Na dawo da ’yata Za mu dawo da matarmu Yara Za mu dawo da yaranmu uwa za mu dawo da uwarmu doki za mu dawo da dokinmu ya za mu dawo da ‘yarmu, wa zai fara zuwa kasuwa cikinku? su wa zai fara zuwa kasuwa cikinsu mu wa zai fara zuwa kasuwa cikinmu gida wa zai fara zuwa gida cikinmu? Ku Wa zai fara zuwa gida cikinku? Su Wa zai fara zuwa gida cikinsu? office wa zai fara zuwa ofis cikinsu? Mu Wa zai fara zuwa ofis cikinmu? Ku wa zai fara zuwa ofis cikinku? An ɗauki Halima jiya da rana. Pronoun An ɗauke ta jiya da rana. Musa An ɗauki Musa jiya da rana. Pronoun An ɗauke shi jiya da rana. Ma'aikata An ɗauki ma'aikata jiya da rana. Pronoun an ɗauke su jiya da rana. Abinci An ɗauki abinci jiya da rana. Pronoun An ɗauke shi jiya da rana. Ruwa an ɗauki ruwa jiya da rana. Pronoun An ɗauke shi jiya da rana. Albashi An ɗauki albashi jiya da rana. Pronoun an ɗauke shi jiya da rana matarsa an ɗauki matarsa jiya da rana pronoun an ɗauke ta jiya da rana yara an ɗauki yara jiya da rana pronoun an ɗauke su jiya da rana ina zato kwanan shehu biyu a ingila pronoun ina zato kwanansa biyu a Ingila. Halima Ina zato kwanan Halima biyu a Ingila. Pronoun Ina zato kwananta biyu a Ingila. Halima da Shehu Ina zato kwanan Halima da Shehu biyu a Ingila. Pronoun Ina zato kwanansu biyu a Ingila. Ni zan kai Shehu ma'aikatarsu juma’a. pronoun. Ni zan kai shi ma'aikatarsu an juma. Halima Ni zan kai Halima ma'aikatarsu an juma. Pronoun ni zan kai ta ma'aikatarsu an jima. Halima da Shehu Ni zan kai Halima da Shehu ma'aikatarsu an jima. Pronoun Ni zan kai su ma'aikatarsu an jima. Question and answer drill. Wa zai aike shi da taba? Halima za ta aike shi da taba. Sale da Bello za su aike shi da taba. Wa zai dawo da matata? Halima za ta dawo da matata. za mu dawo da matata. Grammatical Drill 8-3 Variation Drill Ka fara kai shi aiki ne? Gida Ka fara kai shi gida ne? Kasuwa ka fara kai shi kasuwa ne? Asibiti Ka fara kai shi asibiti ne? Office Ka fara kai shi office ne? Sample drill Amina ta fara fita jiya da dare. Amina ba ta fara fita ba. Amina za ta fara fita yau da rana. Ta dawo bayan kwana bakwai. Sai bayan kwana bakwai za ta dawo. Jiya an ɗauke saƙon. har yanzu ba a ɗauke saƙon ba? Za a ɗauke saƙon gobe da dare. And Unit 8